A cikin watan Mayun da ya shuɗe ne gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya naɗa mai shari'a Faruk Lawan Adamu na babbar kotun Kano ya shugabanci kwamitin da ya kafa domin bincikar yadda gwamnatin Abdullahi Umar Gandoji ta sarrafa kadarorin gwamnati yayin da aka naɗa mai shari'a Zuwaira Yusuf ita ma alkali a babbar kotun Kano ta jagoranci kwamitin bincike kan tarzomar siyasa da ɓatan yara ƙanana a jihar Kano. sai dai tsohon gwamnan na kano abdullahi umar ganduje ya garzaya babbar kotun tarayya da ke nan kano yana kalubalantar matakin nada alƙalan biyu yana mai cewa matakin ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya da sauran dokokin ƙasa. A zaman kotun na Alhamis ɗin nan alkalin kotun mai shari'a Simon Amobeda ya gamsu da hujjojin da lauyoyin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje suka baiwa kotun kuma ya bada odar cewa alkalan biyu su gaggauta sauka daga shugabancin kwamitocin guda biyu cikin sa'o'i 48. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu SAN ya yi ƙarin bayani dangane da umarnin kotun. Wannan umarni ne da kotu ta bayar a kan cewa wayan alkalai suna aiki da ya yi na executive saboda haka ba za su yi aikin alkali na executive ba. To bincike irin wannan abin da alkali ke cewa bincike ne wanda ya fada cikin harka ta bincike na bangaren zartarwa. saboda alkali ba zai sha rantsuwa wurin gwamna ba akan wannan aiki sanin kuma ba zai zauna kotun da aka shi don shara al'umma ba ya saurari wannan bincike saboda haka abin da ke cewa shine idan har ba su sauka daga wannan makami ba 48 to hakika kada wato hukumar da take biyan albashin su je NJC ta yi da gaba biyan albashi. Kowace rawa ofishin babban jojin Kano zai taka dangane da wannan batu, Farfesa Nasiru Adamu Aliyu ya ce. Umarni ko ta bayar duk da shi ne chief joji amma idan dukkan ganta din ta bada oda wannan oda shi kansa dole wajibi shi ma chief jojin Najeriya ya bi domin shi ma karkashin doka yake saboda haka abinda za su iya yi kawai shi shine idan ba wanda bai gamsu ba sai a fili amma a cewar baba jibo ibrahim kakakin kotunan kano sai ofishin babban jojin na kano ya yi nazarin odar tukunna kana ya ɗauki mataki na gaba mun ga wannan oda tana yau, a kafar sadarwa ta zamani muna muna tarkiki ko tawili akan eh, ingancin ko kuma bayyanar fitar ita oda din bane a'a karɓar ta ce tukunna ba mai ba shi ko in zaka bada wani hanzari sai an sada ka da ita wannan takarda sannan kuma da akwai shugabanni sai a zauna a ga kuma menene abin da za a ɗauka na gaba matakin gaba. Mana sai kun zauna ma za ku tunanin a yi wa wannan umarni na kotu biyayya ko kuma aka sun haka? Matsayinsu na masana doka kuma su ma alkalai ne, so kaga ba abu ne da za ka yanke shi ko kuma ka yi shi kai tsaye ba. A wannan abin da ai sai an gama tattaunawa tukuna. Za a ɗauki mataki na gaba ne ko za a biyayya da abin da aka faɗa illa iyaka. Kamar idan na fahimce ka idan kuka gama tattaunawa babu makawa dai za ku yi wancan umarni na kotu biyayya. A'a wannan wani abu ne wanda ba za ka iya cewa eh ba ba za ka iya cewa a'a ba illa kawai har sai a matsayar da aka fitar. Abin jira a gani dai shine ko alƙalan guda biyu za su sha bamban da ɗabi'ar da aka saba gani wasu 'yan siyasa na nunawa ga umarnin kotuna a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.